Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau na zo kan wani tsoro wanda gani zai wake ne bakin wake wannan bakin wake shine fasuliya aswat fasuliya aswat black beans black beans wato allah subhanahu wa ta'ala ya gwada wayarsa da ikonsa akan wannan bakin waken Allah ya yi mana ni'ima a ƙasar Hausa ana wani abu da shi mai ƙarfi amma yau na zo in faɗi waɗansu muhimman abubuwa ko da guda hudu ne wannan kwansansa ne wani sai ya ce karara ne ma gashi kamar karara to haka yake fitowa yan uwa mu koma shuka waken bakin wake fasuliya aswat ina nufin black beans wannan waken wato da abin da muka sani a ƙasar hausa maharba mafarauta makiyaya ɗaukansa suke su haɗe shi guda ɗaya ko biyu ko uku yana bada. gudunmawa wajen rashin tasiri na cizon maciji cizon maciji wato suna nufin da za ka shiga daji sai ka ɗauki wannan waken ka haɗi guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku da a lokacin maciji zai cije ka wannan gubar ba abin da za ta yi maka kun ji hikima ta maharba kun ji hikima ta makiyaya kun ji ainihin hikima ta mafarauta to yau in ka ɗauki waken suya ko da yake ban gabatar da kaina ba nura salihu adam ɗan uwan nan naku wanda ake kira salihan nur da za ka sami rabin gwangwani ka niƙa shi ya yi laushi mai diabetes ina zuba sha a ruwan ɗini yana sha to insha Allah kai tsaye ike karya diabetes ko da yake aka ce diabetes ciwon shiga wato ciwon shiga guda biyar ne guda biyu ne ya rabu gida biyar akwai bauli sukar wa marar sukar ina nufin diabetes mellitus and diabetes insipidus diabetes mellitus and diabetes insipidus waɗannan su ne shuga ɗaya da ake kira malaitas guda uku ne akwai insulin dependent diabetes malaitas akwai non-insulin dependent diabetes malaitas akwai gestational diabetes malaitas insipidus kuma guda biyu ne akwai central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus kwakwalwa da koda su suke sa yawan fitsari to shi dai ala ayya halin ka gane bakin waken nan da za ka rabin gwangwanin madara ka auna shi domin allah ya yarda zai baka gudunmawa wajen prevent na bangaren shuga haka kuma kaga ciwon kansa wato anan za mu iya cewa kansa ashe guba ce da take shiga cikin jini ta yi barna a jini ina yawan faɗa kansa yawo take a cikin jini duk inda kaga kansa to saƙo ne na jini ya kai ta wajen ce ma carcinogen o malignant cells o carcinoma cells o leukemia cells ka ɗauka guba ce naubatin dami ne annobatin dami annoba ce a cikin jini gudu ike fiye da inda kake tunani ya shiga ido ya shiga kwalwa ya shiga kashi ya shiga hanta ya shiga zuciya ya shiga ko ina ne don haka wannan bakin waken magance gudunmawa kariya ike bayarwa ga masu wato ciwon kansa haka kuma abin mamaki wato masu matsalar heart problems wanda suke da damuwa a heart wato ciwon zuciya malam gashi dai yadda yake a fansansa farfasa shi kawai kuma ba ba wani kai kai za ga kamar karare ba wani ba karara ba ne idan aka soya shi idan aka soya shi ya kanshi sai a niƙa shi in aka niƙa shi sai a samu a wannan mai ake kiransa ne jan soɓo sai a haɗa su sai ka dinga zubawa a cikin ruwan shayi kana sha to in Allah da in dai abin da ya shafi ciwon zuciya ne to Allah daga magani da ake kira fasuliya aswad fasuliya al-aswad bakin waki abin da ya sa muke wannan wato ka ɗauka idan Allah ya hukunta maka ka ba da gudunmawa ga al'umma wallahi wallahi wallahi ka taimaki al'umma musamman halin da ake ciki haka kawai a hakan nan wallahi sai wasu zuci malam dinga taimakawa al'umma wallahi sai in ji gudunmawa a cikin akawun dina kuma ɗaya maganin bayan kenan ashe mu muna tamu ne allah na tasa ya abin da za ka iya yi na gudunmawa don allah yan uwa manoma mu koma sarrafa idan ciki ya tafke ikin fita ba haya ta zauna kana samun constipation wake bakin wake kashi. kar a soya shi nika shi kawai ka zuba shi a ruwa kada ka sha i fitar maka i mai maka da da ɗin din digestive digestive ɗinka nura salihu adam wanda ake kira salihan nur shi ya zo maka da magana akan fasuliya aswad shine black beans dan uwa ko anan na tsaya za ka iya neman gudunmuwa da tuntuɓa ta goyi haƙuri sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar wato 08033765825 sunana nura salihu adam wanda ake wa lakabi a da salihan nur a ainihin program na bakin wake fasuliya aswad black beans bi na asannu waken nan ina kunshe da sinadarai masu yawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci waken a ci bakin wake a sauya bakin wake a shuka bakin wake don a samu warakar kansa a samu warakar shuga a samu warakar ciwon zuciya a samu waraka na constipation rashin fitar ba haya cikin sauki salamu alaikum wa hey there subscribe to my channel and also press this bell icon